This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma nomad FM.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 Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. Faransa ta ce ba za ta amince da duk wani abu da zai yi barazana ga tsaron ƙasar ta ba, bayan da shafin Wikileaks ya bayyana cewa Amurka ta tatsi bayanan shugabannin ƙasashen Faransa ta wayar talho. Iran ta ce ba za ta amince a jingine mata ayyukan samar da makamashin nukiliyan ta ba a wani zango mai tsawo yayin da ake shirin samun yarjejeniya. hukumomin kasar hungary sun ce za su jingine ayyukan rijistar masu neman mafaka saboda karuwar kurarar bakin haure to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar laraba bello habib galadanci zai gabatar da himma amma kafin ku ji shirin na himma za mu leƙa majalisar dokokin afirka ta kudu mu ji yadda wakilai suka tada jijiyoyin wuya suka gaya wa junansu bakar magana a saboda shawarar da gwamnatin kasar ta yanke na ƙin kama shugaban sudan a lokacin da ya halarci taron kolin ƙungiyar ƙasashen afirka muna kuma da nasihar wannan wata na azumi mai alfarma ga musulmi. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ofishin shugaban Faransa François Hollande ya ce ba zai amince da zargin da ke nuna cewa Amurka ta tatsi bayanan sirrinsa da na shugabanni biyu magabatansa ba. Yana mai jaddada cewa Faransa ba za ta yarda da duk wani abu da zai yi barazana ga tsaron ta ba. A yau Laraba, ofishin Mr. Hollande ya fitar da wata rubutacciyar sanarwa bayan da shugaban ya gana da wasu banyan hafsoshin ƙasar kan rahoton da wikileaks mai kwarmata bayanan sirri ya fitar na wasu takaddun da suka nuna cewa hukumar tsaron amurka ta nsa ta tatsi bayanan shugabannin faransa biyu da suka gabata da na holland jami'an gwamnatin faransa su tabbatar da cewa an gayyaci jakadan faransa da ke amurka zuwa ofishin ministan ma'aikatar tsaron wato harkokin wajen faransa lauren fabius domin tattaunawa kan wannan batu bayanan na wikileaks an wallafa su ne a wata jaridar faransa da ke ake bugawa kullum mai suna liberation da kuma shafin intanet ɗin nan da ke binciken kwakwaf da ake kira mediapart ya zuwa yanzu babu tabbacin sai hancin waɗannan rahotanni fadar shugaban ƙasar amurka ta white house dai ba ta yi cikakken bayani game da wannan zargi ba sai dai ta jaddada cewa ba ta tatsi bayanan shugabannin na faransa ba kuma ba ta da niyyar aikata hakan shugaban addinin iran ayatollah ali hamaini ya fito balo-balo a wani jawabi da ya gabatar a daren talata cewa ƙasarsa ba za ta amince da wata yarjejeniyar da ta tanadi ƙasar ta ƙayyade ko kuma dakatar da shirin nukiliyar ta na lokaci mai tsawo ba. Shugaban addinin ya wannan furicin ne a yayin da mashawarta daga ƙasarsa da kuma gigan ƙasashen duniya suka yi kusancin mai yarjejeniya akan shirin nukiliyan Iran. Bangarorin suna aiki ne akan dalla-dallan shirin rage ko kuma dakatar da shirin nukiliyan Iran na tsawon shekaru goma. ita kuma a saka mata ta hanyar sassauta takunkumin da ke raunana tattalin arzikin kasar a watan afrilu bangarorin suka tsaye da ranar talatin ga wannan wata na yuni a zaman wa'adin da suka gittawa kansu na cimma jadawalin yarjejeniyar ayatollah ali hamaini ya ce kasarsa ba za ta yarda ta dakatar da shirin nukiliyar ta na tsawon shekaru goma ko kuma shekaru goma sha biyu ba haka kuma ya jaddada cewa iran ba za ta bari spektocin bincike zuwa ko kuma kai ziyara masana'antun sojar ta a zaman wani bangare na tabbatar cewa Iran din tana mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar ba. Bugu da ƙari kuma ya ce ƙasarsa tana son a ɗage takunkumin da aka aza mata da zarar an kulle yarjejeniya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. amurka ta ɗora alakin satar bayanan da aka yi akan wasu ma'aikatunta akan gwamnatin china wanda ya shafi miliyoyin ma'aikata wannan zargi na zuwa ne yayin da hukumomin ƙasar ta amurka ke gudanar da bincike kan satar bayanan da ya shafi hukumomin tarayyar ƙasar sakataren malin amurka jack lew ya bayyana hakan ne a jiya talata yayin da ƙasashen biyu ke gudanar da wani muhimmin taro a tsakaninsu kan batutuwan da suka shafi tsaro da tattalin arziki Mr. Liu ya nanata damuwarsa kan abin da ya ce gwamnatin China ce ta ɗauki nauyin gudanar da satar bayanan. A jawabin nasa, Mr. Liu bai fito karara ya bayyana irin girman satar bayanan ba, wanda aka gano a farkon wannan wata, inda aka saci muhimman bayanan ma'aikatan Amurka da ke aiki yanzu da kuma waɗanda suka bar aikin. Gwamnatin shugaba Barack Obama dai bata fito fili ta ɗora alhakin satan a kan China ba. Sai dai jami'an ƙasar da dama sun ba da tabbacin cewa China ce ke da alhaki. gabanin fara zaman tsakanin amurka da china a nan washington wani babban jami'in amurka ya bayyana cewa za su fito karara su tunkari china game da wannan batu na satar bayanai yau laraban na aka shirya sakataren tsaron amurka ashkata zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kawancen tsaro ta neto a birnin brussels kasar belgium domin tattauna shirye-shiryen yadda za su tunkari take-taken kasar rasha a ukraine mr carter yana ziyarar mako guda a kasashen turai da za ta mai da hankali a kan haɗin kan amurka da turai a kan rasha wadda ake zargi da laifin bai wa 'yan aware a gabashin ƙasar ukraine taimako kai tsaye rasha ta musanta cewa tana bai wa 'yan tawayen taimakon makamai da soja a furucin da ya jiya talata a babban birnin ƙasar estonia mr kata ya ce a yayin da ƙasashen yammacin duniya ba suna so ne rasha ta zama abokiyar gabar su ba to amma za su kare kansu idan bukatar hakan ta taso Mr. Carter ya ba da sanarwa cewa Amurka za ta girka tankokin mai tan da hamsin da manyan makamai a ƙasashen Turai guda shidda ciki har da ƙasashen yankin Baltic domin tabbatar da haɗin kan ƙasashen ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO akan barazana daga ƙasar Rasha da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda. to da ƙarshe ƙasar hungary ta ce za ta jingine aikin yin rajista ga masu neman mafaka a ƙasar saboda ƙaruwar adadin bakin haure da ya fara haifar da matsi ga ababen mura rayuwa wani ikakakin gwamnatin hungary ya ce ƙasar ta sanar da abokan hulɗanta na ƙungiyar tarayyar turai ta au kan wannan mataki na jingine aikin yin rajista na ɗan wani lokaci akwai wani shiri tsakanin mambobin ƙasashen ƙungiyar ta au da ya baiwa masu neman mafaka damar yin zirga-zirga tsakanin mambobin ƙasashen sai dai shirin ya tanadi cewa masu neman mafaka za su nemi takardun izinin zama ne kawai a kasashen da suka fara shiga bayanai na nuni da cewa hungary ta shiga matsalar samun masu zuwa kasar domin neman mafaka tun daga shekarar da ta gabata baya ga kasashen italiya da girka da ke fama da irin wannan matsala waɗannan ƙasashe sun kasance hanyoyin shiga nahiyar ta turai ga masu gujewa tashe-tashen hankula a nahiyar afirka da gabas da tsakiya a watan da ya gabata ne kuma mun kasar suka ayyana cewa za su gina wata katanga mai nisan kilomita 175 a kan iyakokin hungary da sabiya domin dakile kurarar bakin haure sama da mutane 60,000 mun kasar suka ce sun cafke a wannan shekara kadai yayin da suke kokarin shigar wato kasar ta wato ita kasar ta hungary Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba a lokacin da shugaban kasar Sudan Umar albashir yake Afirka ta kudu domin halarta taron kolin kungiyar kasashen Afirka. Kotun ICC ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci Afirka ta kudu da ta kama shugaban na Sudan bisa umarnin kama shi da kotun ta gabatar domin ya fuskanci caje-cajen aikata laifuffukan yaƙi. To amma sai gwamnatin Afirka ta kudin ta ƙi ta kama shugaban na Sudan. Wannan mataki ko shawara ta bar baya da ƙura domin kuwa jiya talata a Majalisar Wakilan Afirka ta Kudu wakilai sun tada jijiyoyin wuya sosai suka yi ta wa junansu bakar magana a lokacin da suka yi muhawara a kan shawarar da gwamnatin kasar ta yanke na ƙin kama shugaba albashir na sudan wannan muhawara da suka yi baya ga tona yadda saɓanin ra'ayi ta yi kamari a tsakanin wakilai ta kuma tona yadda ake da saɓanin siyasa sosai a harkokin siyasar afirka ta kudu wakiliyar muryar amurka anita powell ta aiko mana da rahoto daga birnin johannesburg cewa bayan da aka yi fiye da awa guda da mintoci talatin ana muhawara wakilan majalisar sun yi ta wa shugaba jacob zuma da kuma junansu bakar magana the leadership president zuma and his cabinet and those who colluded with this thing do not deserve to lead us they have failed Wannan wani shugaban masu hamayya ne mai suna Masuya Lakwaita wanda yake cewa Shugaba Zuma da majalisar ministoci su ne suka ɓata wannan al'amarin, a saboda haka ba su cancanci mana jagoranci ba. Ya ce sun kasa kare ko kuma mutunta tsarin mulkin ƙasar, ba su ɗauki rantsuwar da suka yi a bakin komai ba. Ya ce sun yi musu karya a lokacin da suka yi rantsuwar cewa za su mutunta ƙa'idodin tsarin mulki da bin doka da oda. Ya ce sun yaudari mutane da ƙasar, a saboda haka yanzu suna jin kunya. Shi kuma Pieter Mulder, wani shugaban masu hamayya, ya ce shi kam yana tsammanin wannan ita ce abin fallasa mafi muni da ƙasar ta gani a 'yan kwanakin nan. Sir, forget about FIFA. The Al-Bashir crisis makes the FIFA version look like a Sunday school picnic. ya ce ya mai girma ce da batun fallasar hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa rikicin wato shugaba albashir ya sa abin fallasar hukumar FIFA zama kamar wasan yara. Gwamnatin Afirka ta kudu ta dage akan cewa shugaba Albashir yana da kariyar diflomasiyya a zamansa na shugaban ƙasar da ya halarci taron koli. A muhawarar da aka yi a Majalisar Dokokin ta Afirka ta kudu a jiya Talata, jam'iyyar African National Congress wadda take jan ragaman mulkin Afirka ta kudu ta kada shawarar da ta yanke tana mai faɗin cewa kotun ICC ba ta yin adalci a kan shugabannin Afirka. Haka kuma jam'iyyar ta ba da shawarar cewa ya kamata ƙasar ta yi nazarin ficewa daga kotun ta ICC. Ga abin da ministan ƙananan 'yan kasuwa wanda kuma shine ne ke baiwa shugaba Zuma shawara a kan harkokin ƙasashen waje, Lindiwe Zulu ya ce akan wannan batu. Honorable Speaker, can these members really think we are going to arrest a head of state? they must think again. Jama'a a gaface ni mace ce ita 'yar majalisar. Ta ce ya mai girma kakakin majalisa idan waɗannan wakilan suna zaton zamu kama shugaban wata ƙasa to sai su sake tunani. Wani wakilin masu hamayya na jam'iyyar da ake cewa EFF a takaice ya goyi bayan jam'iyyar ANCC akan wannan batu. Shi kuma wannan wakili mai suna Shivambu na jam'iyyar ga wato ga ya ce idan da Afirka ta kudanta ta kama shugaba albashir to da ta haddasa ga abin da yake cewa. And also it was naive for the whoever took uh, government to court to think that it, it, it can be wise to arrest a head of state here in South Africa. ya ce duk wanda yake zaton ya kai wata gwamnatin wata ƙasa kotu bisa tsammani ko kuma zaton cewa za a kama wani shugaban ƙasa a nan afirka ta kudu hakan na iya jawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar ta sudan da kuma nan afirka ta kudu ya ce hakan ma zai ja barazana ga matakan tsaron afirka ta kudu To masu sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za a saurari himma. Himma ba ta shirin himma ba ta garogo yana zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kuma yana ba ku labaran 'yan afirka masu takarwa gani a kasashen waje jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a makon da ya wuce kun ji na fara da hira da saudatu zaharaddin wadda ta ke kwararra a nazarin harkokin sadarwa da ke da nasaba da zaman lafiyar al'umma da shugabanci na gari a nan amurka ta wannan mako mun ci gaba da hira da ita inda za mu tambaye ta wai malama sadatu waɗanne irin muhimman kalubale ne mata matasa kamar ki yanzu haka suke fuskanta a ƙasashen yammacin afirka akwai da dama ƙalubalen da za su fuskanta hmm. a cikin al'ummarsu hmm. da kuma su tsakanin eh, ko miji da mata hmm. ko kuma da iyaye duk ana duk a matsalolin yanzu kuma ah, matsalolin 'yan kanana ne ko kuma kusan suna ko ina ne wannan matsala ta shafi ko ina kamar a arewa ko ko a kudu ko ko a gaba ɗaya yanzu tun da ke daga arewa kike ai eh. bana tunanin ya daidai in ce zan aika kike yin yan kudu magana amma dan mana bayanin na arewa din tun wata kila ke fahimta eh to yanzu kamar misali yan nake faɗa maka har yanzu domin muna da ƙiddiga da ta nuna har yanzu yara mata suna fuskantar ƙalubalen eh, a ba su damar in sun ma shiga sun fara makaranta sai hmm. ka ga an cire su an aurar da su an aurar da su in an aurar da su hmm. sai ka ga yanayin da za su samu kansu nan gaba hmm. sai ka ga ka tausaya iyayen su kansu suna faɗi cewa su da sun san hakan ma za ta kasance su da sun ma bari yarsu ma ta ci gaba da karatu saboda zaka ga akwai matsaloli kamar yanzu misali akwai eh, eh, eh, wani kungiya da na dan yi aiki da su ma da farko mm. akan harkar yoyon fitsari mm. zaka ga idan iyayen suna faɗa maka labarin yadda yaran suka shiga suka samu wannan sai kai kanka ka tausaya musu mm. saboda zaka ga za su ce maka ai da eh, su ta ma fara dan koyar koyar da kamar dan karamin islamiyya haka wa, wa matan ƙananan ta fara koyarwa ta fara tasa da rayuwarta yawa mm. ko kuma tana wani sana'a sai kaga an tsinka mata wannan eh, tafiyar tata an aurar da ita ni ko dama ina son miki tambaya yan mata waɗanda kamar matasa da yawa daga cikin suna tarbiyya duk abin da iyayen su ce musu su yi za su yi daga cikin kuma abubuwan da muke gani shine za ki ga wani lokacin uba musamman ma uba ko uwa ya ce ina so ke aure da wancan sai ka ga yarinya ta bi mahaifinta ta ce to kenan babu duk abin da ka ce min in yi zan yi akwai illa ai shi ne abin da yanzu nake faɗa maka eh. yanzu misali eh, yaran ba su da dama da za su ce eh ko a'a Mm-hmm. ga dukkan wani eh, mataki da iyayensu suka dora su a kai mm. domin shi ne mai karatun da aka koya musu shi ne kuma tarbiyyar da aka dora su a kai ba kuma yadda za su yi su shure wannan aka ce bin na gaba mm. ko mm. yana da amfani to amma kaga wannan shi yake sa su kansu iyayen daga baya idan suka zo suka ga halin da yaran nasin suka fada Mm. sai ka ga suna da sun sani da ba sai masa da sun kyale su sun kyale su sun bi ra'ayin da suke so to ko za a iya cewa iyaye suna dan yin karfa karfa ne a cikin rayuwar su. eh to ba za a ce karfa karfa ba kamar eh, addini da mm. kuma al'ada al'ada mm. ya shafi wannan so bayan da za ka yi ka shure magana iyayenka gaskiya wayansu da yawa da mukan tattauna da su akan ɓangaren aikin da nake za ka ji yaran matan suna cewa da na so na yi kaza da na so na yi kaza akwai wata hamadi shehu hmm. tana wani makaranta a ƙaramar hukumar kafin hausa da ke jihar jigawa na hmm. nakan je na tattauna da yarinyar saboda lokacin da na fara haduwa da ita mukan tattauna da ita na primary 5 a hmm. lokacin sosai nake tattauna da ita nake cewa me take son ta yi tana cewa za ta zama ma'aikaciyar lafiya hmm. na sake koma a karan kaina na koma domin in ga wajenta eh in hmm. gani yarinyar nan da ta gama makarantar nan ta ci gaba ko ko yaya rayuwarta ta kasance hmm. wallahi abin da ya babu daɗi me faru saboda ƙarshenta yarinyar nan wato aure yi mutum ita ta zaɓi mijin ko kuma kamar yadda da ka sani da a ce ma ce ga wancan muke so ko eh, wannan sai ce to shi kenan babu duk abin da ka faɗa mm. ba za ka ƙetare ba to daga ƙarshen ta suka ce wani a wani wurin ta ta yi auren mm. sai nake ta tunanin da sun bari kowannen al'ummar saboda wannan al'ummar tana fuskantar matsalar karancin malaman asibiti. To jama'a yanzu ma lokacin ya kara kare mana amma kuma in sha Allahu mako mai zuwa ranar Laraba za mu dawo da wani sabon shirin da malama Sulatu Zaharuddin inda za mu tambaye ta wai wani irin shawara za ta bai wa mata matasa idan su tafiyar da ingantaccen rayuwa ba tare da kaucewa tsarin al'umma ba da addini da gargajiya da kuma tarbiyya. yanzu a madadin sauran abokan aiki na a nan birnin washington dc da kuma bakuwa ta malama saudatu zaharuddin ni bello habib galadanci a nan sashen hausa na murya amurka washington dc nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da ta zuci salamu alaikum sai an jima ne na na kiba muhammadu in ta kasawa na na kiba muhammadu in ta kasawa waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma ga nasihar wannan wata na azumi mai alfarma ga musulmi. To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. shi ta'ala barakatu sunana muhammad kabir haruna daga yaba wani irin ibadu ake so a yi a lokacin wannan uh, wata na ramadan to alhamdulillah ibadu suna nan da yawan gaske kaɗan daga cikinsu su ne kamar irin su karance-karancen ƙur'ani wadda yake a yau ba mu ɗauki karatun ƙur'ani da mahimmanci ba domin za ka ga mutum yana ikirarin musulunci amma sai ga yayi tsawon wata daya wata biyu wata uku bai taba daukan qur'ani ko da sau daya ya bude da sunan bari in karanta yau ko da aya daya ne ba to waɗannan suna daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ya rinka karance karancen qur'ani ya kasance waɗannan tarawihi da ake yi sunnoni ne waɗanda suke wajiba shi eh, eh, tarawih sunna ne wajiba lokacin da ba lokacin watan ramadan ba sunna ne amma a cikin wannan wata mai alfarma sunna ne wadda yake mai karfi gaske akwai irin su istighfari mutane su yawa ta istighfari domin laifuffukan da muke a yau sun yi yawan gaske mun taba Allah ya yi yawa kuma wajibi ne bayan waɗannan mun yi istighfar mu kasance masu yawan salatin annabi kuma mu kasance masu taimako da sadaka da taimakekeniyar juna sabida saboda dukkanin ibadun da muka gabatar a cikin wannan azumi Allah subhanahu wataala zai ninninka mana su ne sannan idan muka ɗauko maganar zaka ita ganin kanta mafiya yawan jama'a a yau ba sa cire zakka dukiyoyinsu waɗansu kuma suna cirewa suna cirewa amma ba sa ba da ita kamar yadda Allah da manzansa suka umarni a ba da ita domin ita zaka a musulunce irin na musulunci na sunna yan so idan ka cire zaka ko da miliyan nawa ne ka ɗauke ta ka ba da ita a mutum ɗaya da tsammanin shi ma zuwa shekara mai zuwa zai sake zai cire daga cikin wannan da ka bashi kai ma ka cire kaga an rage talakawa kenan shine mahimmancin cire zaka kuma jama'a su ji tsoron Allah su rinka bada zakokin dukiyarsu domin wannan zakan yakan tsarkake dukiyoyin jama'a kuma waɗanda ma suke kin cirewa Allah subhanahu wata kai tsaye ya kira su mushrikai kamar yadda yake cewa fawailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakat fawailun narkon azaba ta tabbata lil mushna akan mutane waɗanda suke mushrikai alladhina la yu'tuna zakat waɗanda suka kasance ba sa ba da zakan su ba sa cire zakka daga cikin dukiyoyinsu su ba da ita fi sabilillahi to saboda haka wannan ayan yana nuna mana kan cewa wajibi ne a gare mu da mu cire zakan dukiyoyinmu mu ba da ita kuma ga mutanen da suka cancanta kada mutane su rinka cire dukiyoyinsu suna kasawa a cikin envelope naira dubu biyu dubu uku dubu ɗari biyar a rarraba dukiya ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a ba zakka ba. To Allah ya sa mu dace kada kuma a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga murya talaka reshen karamar hukumar Macina da kewaye wanda ya ce Allah sarki shi shikenan mu talakawan karamar hukumar Macina ba mu da amfani sai lokacin zaɓe. Mun faɗi haka ne ganin yadda muke fama da wahalar rashin ruwan sha ga rashin wutar lantarki da yau mun kai shekara biyu ba mu da ita ga hanawa ma'aikata albashinsu da haka muke roƙon Allah ya shiri shugabanninmu ya cusa masu tausayin talakawa a zukatansu. sai kuma sakon baban ne dan hajiya alhaji bulama bukarti da garba sabiola gashiwa jihar yobe wanda ya ce salamu alaikum murya amurka yau kusan yin watanni biyu kenan wasu ma'aikata ba samu albashinsu ba karamar hukumar karasuwa da ke jihar yobe don haka muna kira ga gwamnatin jihar yobe ta kawo ƙarshen duk wani bambancin siyasa ta biya waɗannan ma'aikata su. don Allah ku bani dama in taya 'yan uwana 'yan Najeriya murnar tarewar shugaban Muhammadu Buhari cikin gidan gwamnati a Aso da ke Bila da fatar Allah ya kara masa lafiya ya kuma yi masa jagora amin. Sako daga Yahuza Sahabi dan kan ba. Ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata na Ramadana ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'addar ƙungiyar Boko Haram. Allah ka rusa su da masu mara musu baya. Sako daga Isa Rimin Hudu Hadeja. shi kuma liman muhammad mala bajo ga cewa assalamu alaikum voa hausa a yau ina so ku bani dama in yi kira ga yan uwana talakawan najeriya da mu dukufa da addu'an neman zaman lafiya ko allah zai tausaya mana albarkacin wannan watan mai falala da muke ciki allah ya taimake mu ya bamu zaman lafiya kasar mu najeriya da duniya baki daya daga karshe sai sakon shitu mahuta da tasi sarki mahuta wanda suka ce hakika harin da wata yarinya yar kunar bakin wake ta kai a karamar hukumar gujiba da ke jihar yobe wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama wani abin takaici ne da Allah wadai da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin to muna fata za a ci gaba da aiko mana da ra'ayi shin ma sauraro menene ku ne akan cire wuraren binciken soja da gwamnatin najeriya ta bada umarnin a yi muna son mu ji ta bakinku a shirinmu na karfe tara da rabi idan allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa za mu kammala shirin na yanzu ne da takaitattun labarai. ofishin shugaban faransa francois hollande ya ce ba zai amince da zargin da ke nuna cewa amurka ta tatsi bayanan sirrinsa da na shugabanni biyu magabatansa ba yana mai jaddada cewa faransa ba za ta yarda da duk wani abu da zai yi barazana ga tsaron kasar ba. a yau laraba ofishin mr oland ya fitar da wata rubutacciyar sanarwa bayan da shugaban ya gana da wasu manyan hafsoshin kasar kan rahoton da wikileaks mai kwarmata bayanan sirri ya fitar na wasu takardu da suka nuna cewa hukumar tsaron amurka ta nsa ta tatsi bayanan shugabannin faransa biyu da suka gabata da na mr oland amurka ta ɗora alhakin satar bayanan da aka yi akan wasu ma'aikatanta akan gwamnatin china wanda ya shafi miliyoyin ma'aikata wannan zargi na zuwa ne yayin da hukumomin kasar ta amurka ke gudanar da bincike kan satar bayanan da ya shafi hukumomin tarayyar ƙasar sakataren baitulmalin amurka jack lew ya bayyana hakan ne a jiya talata yayin da ya kasashen biyu ke gudanar da wani muhimmin taro a tsakaninsu kan batutuwan da suka shafi tsaro da tattalin arziki mr lew ya nanata damuwarsa kan abin da ya ce gwamnatin china ce ta ɗauki nauyin gudanar da satar bayanan kun ji cewa kasar hungary ta ce za ta jingine aikin yin rijista ga masu neman mafaka a kasar saboda karuwar adadin bakin haure da ya fara haifar da matsi ga ababen more rayuwa to a gaishe ka ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan allah ya kai mu tare da fatar waɗanda suka yi azumi za a sha ruwa lafiya jummai alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fata alheri yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.